هنيئا والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي وعلى آله وأصحابه الذين حملوا الإلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم وكفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دترى بوتن المحرم هجرة ببا أم ببا فرنجكادا النبي النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakwai a da takwas wanda ya daidai da sha hudu ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa da ɗan fodiyo tunda wannan yau muna ashirin da tara ne ga watan almuharram in mun shiga daga ranar litinin mai zuwa zuwa juma'a za mu ɗauki maudu'ai guda uku sai mu kammala wannan karatun sai mu jira sai shekara mai zuwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sannan wannan bai hana in lokaci ya yi lallai fara tattauna karatuttukan nan na ƙara fahimta cewa akwai mas'uliya a gaban musamman mu ahli sunna akan abin da ya shafi lamarin wannan aƙida wacce aka shigo da ita cikin addinin musulunci take so ta ci gaba da zama wato barazana ga addinin musulunci muna faɗa muna ƙara faɗa kowa ya san irin wahalar da aka sha a ƙasar nan don kafa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam billahi allazi la ilaha illa huwa ina ci gaba da rantsewa mutane cewa haɗarin da musulunci yake fuskanta ta fuskar aƙibin shi'a ya fi kowane irin haɗari. A kafin mu shiga cikin karatu, wannan shi ne majalisi na tara, kuma ina roƙon dan Allah, duk mutumin da ya ga na tara sai ƙoƙari ya fara tun daga na ɗaya ya saurari na biyu, na uku, na hudu, ya fahimci daga ina ne ahalis sunna suka fara rigima da shi'a sannan wannan rigiman ma damu waɗannan littattafan nasu ana ci gaba da buga su ana yada su cikin musulmi yanzu kamar yadda muka ba da misali yanzu ta kai da yanzu yara su hau tiktok si live yaro ya kira sai na abakar ya ce ma sai na abakar dan isa ya kira sai na umar ya ce mai ɗan isa kuma a haka kuke tunanin a zo a haɗa kai saboda ba ubanka ake zagi ba ko ba ita magana ba uban da zaka kalli baban shi kace mai ɗan iska kuma ce wai a zauna a haɗa kai ko haɗa kai da shi akan me eh sai zaman to mafhumi lisanin hal din kamar fa iyayenmu sun fi habban annabi da matan annabi kima shi yasa duk wanda ka taba mamar shi ko ka taba baban shi rigima da kai da shi sai yanda hali ya ƙare. amma in an taɓa matar annabi ko sahabin annabi to shi shikenan wannan ba matsala ba ne. wanda ma ya zo yi magana ya ce hakan ba daidai ba ne. Shi ne fitinan nan da bai san zaman lafiya so mun faɗa muna ƙara maimaita muka ce rigiman nan ta samo asali ne ta yadda 'yan shi'a sun ɗauki mutum goma sha biyu suka yi naɗi na ƙarya don su suka yi naɗi na ƙarya kuma suka yi ma Allah da annaba ƙarya suka ce an naɗa kuma suka ce yadda da cewa mutum sha biyun nan aka naɗa. yana cikin rukunin imani guda biyar a gurinsu a tauhidu al'adalu annabuwa sai al'imama shi ne na hudu sannan sai al'imani da makoma suka zo suka sake cewa an gina musulunci akan abu guda kaza da suka kawo shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah da manzancin annabi suka kawo sallah zakka azumi aikin hajji sai suka ce da alwulaya to lokacin da ya zama ta ɗauki ɓangare biyu a rukunin imani ɗaya ne daga ciki a shika-shikan musulunci ɗaya ne daga ciki to duk yadda za ku yi da ɗan shi'a in fa ba yadda kai ba kace wa'annan imaman goma sha biyu su aka nada su ne khalifofi bayan annabi sai na abakar da umar suka kwace khalifancin da wannan ne yasa sahabbai duk wanda bai cikin wa'anda suke ganin ya goya ma wancan tafiyar baya a ganin su wanda wannan tafiyar ƙarya ne babu ita shi yasa cikin har da nake so in warware kwanan nan akwai maganan gadan na na Fatima da kuma maganar da suke cewa na na Fatima har ta mutu ba ta magana ne sai na Abubakar akan wannan wannan maganar ƙarya ce ba haka maganar take ba saboda inda hadarin yake zan fara haskawa mutane cewa kun ruwaito cikin littattafan ku matsayin wanda ya mutu yana gaba da musulmi don kuma karanto hadisan musamman a majalisun mu na gobe gobe insha Allah wannan kadiyar maganan gadin na na Fatima da in shi'a suke ta magana cewa an zalunce ta wannan matsalar ita kadai zan tattauna mai cin gashin kanta in kuma karanto daga littattafansu cewa wannan hadisa ƙarya ce mu a gurinmu yadda sai na abakar ba masumi bane ita ma ba masumiya bace a wajen mu mantin ɗaya ne shi shine annabi Muhammad sau da na na fatima tana yin istidlali da aya Ke kuskure kamar yadda sai na bakar na iya yi kamar yadda sai na umar yana iya yi kamar yadda na Na'isha ta kafa hujja da faɗin Allah la tudrikuhul absar wa huwa abu absar da hujja cewa ba a ganin Allah amma wannan aya duk malamai sun yarda cewa ba za ta zamanto ita ce abin nan ba hujja a mahallin da za na cewa ba za a ga Allah ba saboda akwai bambancin tsakanin al'idraku da arru'ya. Ita ayar abin da ta ce ba za a riski Allah ba, ba za a ga Allah ba. An fahimta yi? Saboda haka al'idraku daban arru'ya daban, kuma ƙur'ani ya bambanta su. Lokacin da annabi Musa ya fita da shi da mutanen shi, ai sun hango fir'auna, kaga sun gan annabi fir'auna da mutanen shi. Allah sai ya ce masara aljama'a ne. lokacin da jama'a guda biyu suka ga juna kaga an gawa ala ashabu musa inna la mudrakuna sai mutanen annan musa suka ce za a riske mu kala sai ce kalla inna ma'irar biyu sai hadin kaga tara al jama'a ne an ga juna amma ba su riske su ba to shi Allah za a ganshi amma ba za a riske shi ba ita kuma ayar abinda ta kore ta kore cewa ne la tudrikuhul absar gani ba zai riske Allah ba amma wa huwa yudrikul absar shi Allah yana da gani don haka akwai bambancin ganin abu da riskar abu ba duk abin da kake ganin sa bane ko a duniya ka riske abu an fahimta ai to shine maka kawo wannan littafin jiya na wannan mutumin Najafar Tsayi din nan muka ce wannan imamancin da mutane suke daukar shi da wasa yadda shi ake daukar sa muka kawo ga shafin cewa sun ce har manzon Allah gobe alkiyama Shi an tsayar da shi an mai tambaya akan imamancin sai da na'ari wa qisuhum innahum mas'ulun sun ce babu wani annabi daga cikin annabawa ga shi a shafi na ɗari da takwas sun ce hatta sai na hatta manzan Allah gobe alkiyama kafin ya shiga aljanna ya wuce Shi an tsaye da annabi an tambayi annabi shin ya yarda da imamancin sai na ali shi kanshi ko bai yarda ba kafin ya wuce mutanen nan fa da kuke ganin su fa ɗaya ne fa ba su da alaƙa ta musulunci sai dai alaƙa ta surusa shi yanzu da Allah wanda yake da wata aƙida cewa akwai wani abu na haƙƙi ba fa wai tauhidi ma za a tambaye annabi ba a'a imamancin sayyidina Ali wai annabi ya shiga cikin waɗanda in an zo gobe alkiyama maganan waqifuhum ku tsaye da su sai sun ƙara bayani to har annabin an zo gobe alkiyama sai an tsayar da shi ya tsara bayani kafin ya wuce akan imamancin sai da na Ali haka suka faɗa muka ce ga littafin nan da yake nan to cikin maganganun da na faɗa kwanan nan ina faɗa ina cewa babu wani abu kaso casa'in cikin ɗari ko da biyar duk abin da ka sani a musulunci to fa shi a koda ka da sunan ya haɗa sun kishiyanci ahalin sunna yanzu mun kiran sallah alwala tun daga ita ka fara mu muna wanke kafa su su shafa kuma anan mun karanto muku waya cikin usulul kafi sun ce mutum yana iya ɗaukar shekara saba'in ko sittin yana bauta ma Allah amma sallar sa ko dai ba a karɓa ba aka ce me dalili suka ce saboda yana wanke inda Allah ya ce a shafa mun kawo muryar zazzaki mun kunna a nan gurin kaga alwala ba iri ba kiran sallah ba iri ɗi ba a kiran sallah su suna ƙarawa da ashadu anna aliyan waliyullahi wa anna aliyan hujjatullahi wa abna a hulma a sumuna wa kaza kaza sannan suna ƙarawa da hayya ala amal a asuba maimakon hayya as-salatu khairun nau sannan kuma in ka shigo masallaci sallar musulmi da tasu ba iri ɗi ba na yi rantsuwa da kaɗaita zatin Allah jiya na ce billahi allazi ilaha illa in ko ga ɗan shi'a ya shigo masallacin nan yayin sallah wallahi in ya fita siyasa ke. me hujja saboda suna da itiqadin duk wanda duk limamin da ka bi shi sallah a sallah a karanto fatiha a ce gairin magdubi alaihi a ce amin to a aƙida su mun kurya manna zazzaki murya zazzaki ta duk wanda ya ce amin bai da sallah ka wanda ya bi ka sallah yana da aƙida cewa sallar ka ba ba dan Allah kana nufin cewa ba zai sake sallar ba sai ya sake to sai ya zamanto suna da zuhurai ne da magarbai za su zo su haɗa azhar da la'asar da magariba da isha'i kuma wannan shine ka'idar su ko to muna ba da misali to sai ya zamanto har aka zo wajen na ce muku hatta mahadi da in shi'a suke magana mahadin fa da ahli sunna suka yi imani da shi a hadisan su yafi bambanta da mahadin da in shi'a suka yi imani da shi muka ce mu namu mahadin idan ya zo gyara zai amma mahadin yan shi'a in ya zo Shi'an Nazi, amma bari ku ji ta daga bakin ɗan shi'a maganar da na faɗa bari ku ji maganar da na faɗa saboda ai ba mu faɗa ba sai da muka karanta a littafi sun faɗi cewa haka ne haka za a yi bari ku wanda zai yi a madina shi ne zai tono yin abubakar da umar ya tsaye na shi wannan mun yi magana a cikin mahadawiyya a kan wannan hadisa ba man yi muna haƙuri don sauki ne na kabe da daɗi eh, maganin da kake yi cewa mawaƙi yana cewa mazo kashe mamuke bayan sunna ne bayan shi'a ne. wannan irin maganganu ne irin na mawaƙi ko irin wanda bai fa aikin da yake yi ba eh, duniyar musulunci tsari biyu ne duk wanda ba dan shi'a ba ahli sunna ne eh, waɗanda ta kashe imamu musulmi tsagi kun ji duniyar musulunci tsagi biyu ne in dai kana da aƙidar cewa kana kallon abubakar da umar da usman a matsayin kalifofin annabi ne mutanen kirki ne ko me aƙidar ka to shi ana kallon ka da ma'aunin kai ahli sunna ne shi yasa cikin ma'anar ahli sunna a gurin su mai faɗi haɗin ɗari'u da duk kashe-kashen su sun shiga cikin da'ira ta ahli sunna ana gane to ba shi ce da muhimmanci ba maganar da na faɗa muku na ce mahadin da 'yan shi'a ke jira in ya zo aikin da zai yi sai ya kaje daga bakin ɗan shi'a nema waɗanda ke gida da ta tsari suna ne rika illa a wannan ba yan shi'a bane da yan suna bane shirme ne bai da wani asiri wannan magana ne wannan nan. da kuma biyu da yake magana akan mashari'a shin da Allah ta wanda man da shin mashari'a Imam Ahmad alaihi salam abin yana akwai rushe ba zai mai da ta bisa asalin ta yadda kaje daga cikin mashru' aikin da al'imam al-mahadi in ya bayyana zai rushe ɗakin ka'aba zai mayar da ita akan asasin yadda take ta gaba annaba fa da kanshi ne fatahu makka maslaha ta sa ya ce bari ya bar ɗakin ka'aba a haka amma abinda annabi ya kalli maslaha saboda kar a samu matsala ce bari bar shi to shi mahadi in ya zo zai rusa ɗakin ka'aba dan Allah ya yanzu a duniyance wanda zai je yanzu ana kallon ka'aba haka ya ɗauko bin dola ya zo ya damfare ta ya rusa ta dala mai gyara kuma maɓallaci to daga cikin aikin da mahadin da 'yan shi'a ke jira zai in ya zo akwai maganan zai rusa ɗakin kaba ka ji daga bakin wa a shi'a ji abinda yake faɗa domin daga cikin masharar da yake wanda zai yi a madina shi ne zai tono kamarin abubakar da umar ya yana shi wannan mun yi magana a cikin mahadawiyya a kan wannan hadisa. kun ji daga cikin mashruɗin aikin da mahadi zai lala yanzu alaƙar annabi da sai na abubakar da umar a kabari kana ganin zai yi a taɓa kabarin abubakar da umar ba tare da an taɓa annabi ba to daga cikin aikin da mahadin da 'yan shi'a zai suke jira idan ya zo su ya kwakulo abubakar da umar daga kabari su ya kona gawarsu wannan ba littafi kake ake karanta ballanta na kaɗa tunanin ya inganta ko bai inganta ba ko kuwa tunda ka san su waɗannan mutanen in suka juya Da abin da ka kawo suka rasa ba yadda za su kare da ƙarshe sai mutum sai ce maka ai ƙarya ne su ba komai sai ke karɓa a gurinsa ba don an kawo a littafi sai abin da inganta to wannan daga cikin aikin da imam al-mahadi zai yi amma mahadin 'yan shi'a zai zo da sabon ƙwar'ani wanda sai da na'ali ya haɗa sahabbai suka ƙi karɓa ya gudu da shi ya shiga cikin kogo to daga cikin aikin da zai to lala yanzu ko ta fuskar mahadi yanzu in ka dawo nan ba mu haɗu da su ba littattafanmu daban na hadisi nasu daban fassararmu na tafsirin ƙur'ani daban nasu daban eh mu muna gina masallaci su suna gina husainiya to ta ina ne za a haɗu a ji tsoron Allah a faɗa wa juna gaskiya ba abin da ya haɗa shi'a da musulunci sai dai su rusa musulunci kwanan nan na ga wani fasu yana ta wasu maganganu kuma na faɗa muku na ce muku duk wanda ke so ya zagi musulunci zai koma maganganun shi'a zai ɗauko ya lizinta tawo musulmi su da maganganun da wasu 'yan shi'a suka yi wannan fassan su ya je ya ɗauko yanzu da su yake zagin musulmi da maganganun da suka yi to wannan yana da ga dabaru yana cikin a muke da suna ayyukan da ta yi a tsawon zaman a wa mana da maganar waɗannan kuma yan siyasa masu maganar wahada su a waye ana maganar da a tsawon zaman wannan wani kibra ce ilahiyya da ba wanda ya tsayawa banta wanda duk duk da ya share shi ne kawai wannan wasa ce ta to kun ji tulala yanzu wanda yake da aqida yana jiran wani ya dawo ko ya bayyana a rusa kaba sana yana da aƙidar cewa sai an taso da abubakar da umar daga kabari a babba ka dawo su. kai dan Allah yanzu kai tukunna kai wa da kallo ke maka eh kallo kai ke maka kar tsammanin wanda bai yarda da musulunci wannan mata har yana jiran akwai ranar da za ta zo a taso da su daga kabari a babbaka su don yaudara sai ka yadda cewa da musuluncin ka eh wannan fa yana ɗaya daga cikin to dukka ina faɗawa ɗalibai masu bahasi da bincike cewa duk abin da kuka sani na aƙidun mutanen nan da maganar wannan wilayar ne da suka ce an naɗa sahabbai suka kwace daga nan ne suka ce ƙur'ani na da matsala daga nan ne suka ce sahabbai kaza daga nan ne duk wata muguwar aƙida suka shigo da ita cikin addinin musulunci idan kana so ka ware wa mutane cewa nan da ban sai su turo mutanen kirki a gaba sai su ce da su kake faɗa misali yanzu akwai maganganun da in ba kana da karfin hali ba ba za ka iya ba saboda ta taka tsantsan kar a ce ka kai ma sai na ali farmaki kar a ce ka kai ma kun san ba wanda ya kai ahli sunna shan wuya kaman shi kaman musulmi ne in ka haɗa shi da rago kungiyoyi yanzu ba yahudi sai iya zagin annabi isa haka ne ya kuma hada biyu ya zagi annabi isa sannan ya zagi annabi muhammad kamar yadda ake samun kirista na buɗe baki ya yi magana a kan manzan Allah sai da Allah dan ba hudu ya kunduma ma manzan Allah zagi sai ka ce kai ma bari karama kan annabi musa ko yanzu don kirista ya faɗawa annabi muhammad magana sai ka ce bari karama kan annabi isa da annabi musa da annabi isa duk nama ne to haka matsalar take kana ji kana kallon dan shi ana kunduma ma sai na abakar zagi kana ji yana zagin umar yana zagin usman amma ba za ka iya kace to bari in rama akan sai bi alba saboda shi ma ya jiwa ba ka da wannan damar ko dan ya kai wa mu'awai farmaki ka ce to bari ka kai maha wanda ya kai farmaki saboda shi to shi yasa dole ya zamanto abin za ka yi tahammulin abu wanda yake mara daɗi ne kicin maganganun da suke yi bari ku abubakar da umar ya zama ba shi ta kai ne ga rayuwa wannan abu ya kaga yana maganan yanzu idan yana wajen da ya kamata ya ɗurawa abubakar da umar zagi sai bai ɗu sai bai yi tafiya ba sai ya fito sai ya zagi a gurin sai aka kashe shi ma'ana ran shi ya salwanta shi ne yake tambaye shi fatawa to bari ku ji yadda zai amsa fatawar yadda zagi sai na abakar ya koma shine wajen wato yi ma addinin musulunci wani aiki bari ku jifa ta wadda zai amsa rayuwa akwai inda ko da za a kashe nan ba ka yin tafiya eh, inda ya zama cewa in ka yi tafiya addinin Allah zai kashe to a yanzu nan ka ba da waya a tsari don addinin Allah ya tabbata ka bayyana shi nan babu tafiya ana yin tafiya ne idan an san dan an yi ta a wannan mahallin gaba dama za ta bada gaskiya ta bayyana amma in ka san kai kai ne ƙarshen joke na ƙarshe wanda da an za ka an ƙare eh gaskiya ta ga ce to shi ke nan ka fanne na ta ga kudin da Allah wannan shi ne na'am kundi eh saboda haka shi wannan da ake cewa ya shahada kan wannan aqidar fa ta zagin sahabbai da kallon su da wannan ma'aunin a haka fa yi mutu ya koma zuwa ga Allah bari mu ji wasu daga cikin kaga kola ne fa bugu waya abin da ya fara da shi yana roƙon Allah Allah ya kine ma Abubakar da Umar da Usman E, kuma shi yana dariya yana jin daɗi an samu wanda a haka kuke cewa a haɗa kai su sun buɗe TikTok sun ci gaba da program ɗinsu na zagin ɗaliban manzan Allah. Amma kuma kuna cewa wai a haɗa kai a haka. Aidin musulmi. Eh? Bari ku ce, za ku ji inda shi yake faɗa cewa shi yana bauta ma Allah nema da zagin abubakar da umar barin gani ko don gaishe. Ba mu da wani abu wanda ake kira asaliya muna da abin a tashakko ba ma kiranta da istilahin ba na tahiya kuma wannan tariya tariya ce wadda ta umar bin al-haddadi ake yi mu muna cewa ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kamar ni ina cewa wa ashhadu anna aliyya waliyallah domin ina itikadi da kiran sallah da ikama da tariya in ba an basu imam arba ba su yi ba ni ina itikadi da wajen haka amma mafi yawan gaishe a sun ce ba wajibi ba ne sun suka san dalilin su amma mu muna la'akari da wulaya ce babu sallah babu wulaya don haka babu kiran sallah babu shahada da imamu ali da wulaya haka ce ikama haka haka a tashahu sai ka agurguje idan kake ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا عبده ورسوله wa shaɗu an aliyan wali. To ka bi daga ciki. Akwai guda ɗaya da nake so in gani wanda ya wannan magana. Kokun hukunci. Da aka duk wani hukuncin da zai cewa haramun ne gajin Abubakar da Umar ko la'anin su. Eh? Duk wani hukunci? Duk wani hukunci da zai ce haramun ne لا يجب تسيئة لا وقال الله سبحانه وتعالى يسير وأبو بكر في الذبائح والأحمد ما يعني طب كما أنا أقول لك شيء ولدوك شيء لك ما ترى والأمر على البشر يتلوك في To kaga wannan shine ƙaryar da suke yi. Anna aliyan wa biyu Allah. Amma da wani abu wanda ake kira addaliya a addaliya muna da abin wannan ta la'anan zo da kunci. da haka duk wani hukuncin da zai ce ya haramun ne zagin abubakar da umar ko da amince da aisha idan rumunin halittun na kawai ta fatawa ta siyasiya laisa illa annabi da abin gidan su ba kaka. Eh salamu alaihi alaihim ajma'in. Umar Allah ta tabbata da mutiya Abu Bakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa. la'anahumullahu la'anahu wa bila sanuwa a kira sai na abakar umar a usman a ce a hada da nana aisha da hafsa a ce allah tsine musu albarka ko mutum ya faɗawa wa duniya cewa wannan fa shine addinin da yake bautawa allah da shi dan akwai wanda na so in gani ban gani ba cewa yake shi ko laifi yayi ko in yana neman wani abu a gurin allah ta hanyar da zai nemi abin a gurin allah shine ta hanyar ya tsine ma abubakar da umar eh wannan fa duk wanda ya mutu a Iran da wannan aqida ya mutu eh ai sai dai mu ci gaba da addu'a Allahumma ahliki zalimin bi zalimin Allah kai maganin azzalimi da azzalimi wa akhrijna min bayni lahum salimin Allah ka fitar da mu tsakanin sa lafiya lau shine kawai daga cikin abin da zamu faɗa amma barku mu karasa wannan sai in dawo malam tambaya na anan shi na'am yanzu kamar misali ina son shi. da ne kan na mhm. shi da fitar da shi da fitar da fatawar cewa zage remote kan mhm. halattacce ne ba mhm. shi ina da dama ni in ɗauki wannan fatawar ta ɓangaren ciyayya nazarjin murmu eh, babu biyayya ga wani fata wanda ka san an gina ta ne ba bisa ga hujjoji shari'a ba duk wata fata wanda take cewa haramun na a zagiru mu ba ta da dalili eh, a cikin adilla din bincike na shari'a ba ta da wannan dalili tambaya yake mai da malaman a suka kago fatawa daga baya a ta iya cewa wai saboda a zauna lafiya haramun ne ɗan shi'a ya fito a bayyane ya zagi rumus rumus shine shugabannin da ahli sunna ke ganin girman su kaman abubakar umar usman kamar yadda dai kuka ji sun yanzu to shine wannan ɗan shi'a ke bada amsa cewa duk wata fatawa da zaka ji wani ɗan shi'a ya yi cewa zagin abubakar ko umar ko usman ko la'anta su ba daidai ba ne fatawa ce ta siyasa kawai fatawa ce ta siyasa an gane to shi shine yake bayanin cewa wannan fatawar a addinin shi'a bata fagina akan dalili ba Shi ne bayanin da ke, ma'ana duk wani malami da kaji ya shiga wani lungu ya ce maka abinda ake na la'anta sahabbai ba kyau to ka gane cewa fatawa ce tawa fatawa ce a siyasiya laika illa amma ba ta da wani dalili da aka dogara da ita ba aka dogara da shi a wajen istinbatin hukunci da aka duk wani hukuncin da zai cewa haramun ne gadin abubakar da umar ko la'anin amince da aisha idan rumuni hali suna kawai ta kawo ta siyasi ya rai ta kusa in ka ji wani malami na shi'a ya koma gefe ya ce maka ba sa zagin sahabbai to ma'ana guda biyu shi. Ya faɗe ta a babin ƙiya saboda ku ne a gurin sannan kuma dama waɗanda kai ka yadda sahabbai ne shi munafukai ke kallon su. wadaka magana ce da take da harshen wa harshen dabo na ga wata magana da wani malami ya yi ya tattara yake cewa in kai wato mutumin afghanistan ne to ka tambaya ka ji me ya faru an fahimta yi me ya faru barin ga abin da ya rubuta ya fitar da wasu nukofi a kansu cewa in kai mutumin afghanistan ne to ka bincika ka gani za ka ga mai ya faru da kada mai ya faru da kada an fahimta yi wanda ya sa masa suna khiyanatu shi'atar rawafi wa gadruhu yaudarar in shi'a da kuma hainkin da suka yi wa addinin musulunci to shine yace cewa in kunta afganiya idan mutumin afganistan ne sai ce ka tambaye shi fa iran hiya man adkhala al na ila kabul ai iran da gudunmawarta aka shigar da Amerika kabul wannan sai da aka ɗauki sama da shekara ashirin daga ƙarshe ta gari rigimar bari ba ta bari amma da Amerika za ta shiga kabul suwa suka ba ta gudunmuwa ta shiga kabul ta kai yaƙi afghanistan iran ya ce in kunta iraƙiyan in kai mutumin iraƙi ne sai ce fa iranu man zama ha abu na'a sunnati hunaka wasa adalin tilalin amuriki. amerikan nan dai ita ce wacce ta ba da gudunmawa aka dinga yanka 'ya'yan ahalus sunna sannan kuma ita ce ta taimaka ma amerika wajen shiga iraki na rantse muku da Allah sai da na bibiya daga lokacin da Amerika ta shiga Iraki da gudunmu Iraq malami ɗaiɗai da aka kashe waɗanda suke da masallatai na sunna sai da na lissafa malami sama da ɗari biyu kuma ina da sunayen duka da sunayen masallatan wanda aka kashe a Iraki kuma kowa ya san irin kisan da aka yi wa Saddam Hussein ranar sallah babba kowa na ƙoƙarin ya je idi ya jawo layya a gaban duniya da gudunmawar mutanen nan aka yi hangi ɗin Saddam Hussein da Ƙur'ani a hannun shi yana kalmar shahada ya cika. Haka aka yi, da haka ya ce in kunta Suriyan, in kai mutumin Siriya ne sai ce fa Iran da a nizamar Suri, Iran ɗin nan ita ce ta taimaka ma Bashir al-Assad wa sharaka fi sannan kuma ta zo taimu musharaka. Suleiman Al-Qasim ko Qasim Suleimani bayan da Amerika ta gama amfani da shi ta zo ta kashe shi daga baya lokacin Siriya ita ce Iran ta daure wa Bashir al-Assad gudunmawa ta bashi ta mai duk abinda kuma na faɗa ta kararin wani ranar na ce duk abinda kuke ganin Isra'ila ta yi wa Falasɗinawa a Gaza to amma ahli sunna irin wannan ko fiye da shi a Suriya duk wanda ke bibiya ya sani yanzu ga irin su Atif Amjad din irin su Atif Nabi irin su Yusuf Amjad da ire-iren su na faɗa nake cewa sai da aka samu majazi a gurare daban-daban hatta gubar da bai kamata amfani da ita ba a dokar yaƙi a duniya sai da Iran ta amfani da ita ta ba da gudunmawa aka yi amfani da ita a Syria saboda kowa ya san Syria nan ne Dimash inda Ibn Taymiyyah ya rayu nan ne inda Muawiya ya rayu yana khalifa haka suka dinga yi to shi yasa yace in in kai mutumin Syria ne to ka bincika ka gani wace gudunmawa Iran ta bayar a Syria kuma wani aiki aka yi ga mutane ni na kalli wasu bidiyoyi da aka yi na kashe ahli sunna a Suriya wallahi malam amjad yusuf haka zai zo a tara mutane a daurewa mutum ido sai a ce ka tafi can gaban karami ne sai kana tafiya idan ka a daure baka san ina za ka fada ba da ka zo kafin ka fada ramu ya sakan ma bule sai mutum ya fa sai da aka cika ramin da mutane sannan ƙasan taya ne aka zo aka banka wa ramin wuta sannan bayan ramin wuta ta kama shi sannan aka rufto gini ya rufe ramin haka aka dinga yi a Siriya sannan shi ne ya ce in kunta lubnaniyan in kai mutumin labanan ne sai ce fa iranu da'aman hizballahi iran ita ce ta taimaka ma hizballahi wa kana laha ta'asirin fil mashhad siyasi wal amni ya zamanto dukkan madafin iko su suke sawa a yi ko su suke sa a bari abinda suka so su yi a najeriya ke da eh wannan mutumin na Zariya ya so ya kafa gwamnati cikin gwamnati ne abinda ya so ya kenan kuma waɗanda ba su sani ba masu shekaru wannan masallacin na ɗan fodiyo ku je ku bincika wacce rigima ce ba a yi da mutanen nan a nan ba akan sai sun ban masallacin nan yara 'yan bana bakwai ba za su sani ba eh ku je ku bincika a nan garin an yi lokacin da babu wanda ya yi magana a kansu in ka yi magana a kansu har gida za su zo su ɗauke ka su kai kamar ka su maka hukunci ba sai da haka tashi tsaye ma nan masallacin ka je ka bincika sai da aka yi rigima ma sannan ka kore sa masallacin nan masallacin to shi ne sai ya ce in kunta yamaniyan in kuma kai mutumin yaman ne fa da da'amat jama'at al-husiyin fi an al-yamani yanzu ga mutanen da ake ce musu alhosiyu iran din nan ita take taimaka musu da makami da kuɗi da komai ko kun san mutanen yaman din nan wani lokaci saboda rigimar da ake yi da su mutanen da iran din nan ta ba su gudunmuwar makami da komai na rantse maka da allah wani lokaci har madina suna harbo makami annon gwamnatin saudiya gwamnati ce da take da tsari wajen abin da ya shafi kula da mutane ta yadda yanzu inda za a yi abu a gabanka yanzu na ran da Allah baka da ikon ka ɗauka kai postin baka isa ba to wannan yasa ko abu ya faru a ƙasar in ba abin da gwamnati ta so ta fitar a sani ba babu wanda ke sanin me ya faru wannan kenan to yanzu wannan rigimar da ake mutanen yaman alhutun ɗin shi'a iran ta zo ta taimaka musu da makami suna faɗa da ƙasar Saudiyya. wannan faɗan ya ja wani lokaci misan har cikin saudiya suna harbuwa har cikin garin madina inda manzo Allah yake suna harbuwa da haka yake cewa in kun duk da shirki in kuma kai kana kishiyanta shirka ne fa zakurul khilaf al aqdi fi ba'd masail al tawassul to wannan dama in an zo babin aqida tsakanin in shi'a da musulman nan ba a magana yace in kun ta bidda amwalin nas bil batil idan kuma cin dukiyar mutane ne ta hanyar banna sai ya ce fa ba fi mas'alatul khumsi wa akami to kai bincike akan matsalar khumsi da kuma hukuncin hukuncin khumsi shi yasa na faɗa ta kararin mulalan na ce ba yadda za a bi yadda malamin sunna ya lalace dan shi'a da ya kalli malamin sunna shi yana da son duniya renin wayo ne mutanen da suka zo suka halatta wa kansu ɗiba kuɗin jama'a da sunan kumusi eh da haka yace in kunta duk da zina in kuma ka kasance kana kishiyanta zina baka yadda cewa abin kwarai ce. sai ya ce fa ba bahas fi mas'alati zuwajil mut'ati wa aqwali fuqaha fiha to kai bincike akan auren muta yanzu kwanan nan ba yana cikin abin da suka taso da shi ba cewa maganan auren mutu'a har wa'in su wa'anda ba in shi a suna shiga suna magana tambaya ɗaya za ku yi kawai wannan ina da bahasi a kanta da na ɗauki kusan fuska guda ashirin tsakanin bambancin aure na haƙiƙa da auren mutu'a amma yanzu tun da aka fara shi a Najeriya yanzu da ƙasashen Afirka ni yanzu cikin alfaharin da zan yi da shi kowa ya san ubana Yusuf kowa ya san sunan uwata Aisha haka ne kuma ina alfahari da cewa ni ɗan aure ne na sunna ta hanyar aure na dindindin ba auren mutu'a ba idan sun isa in sun yadda abin da suke aure ne kada san baiwa ana yin aure ba a haihuwa cikin abin da aka yi cewa idan aka haifi fita a wajen auren mutu'a to ɗan na matan ne uban bai da alaka da shi da Allah ina kalubalanta idan an isa din Najeriya inda ɗan da ya isa ya fito ya ɗaga hannu tun da sun yarda abin kirki ne ya ce shi yana alfahari da mutu'a don shi ɗan mutu'a ne ta wannan hanya aka haife shi don Allah inda ɗan da ya isa ya ɗaga hannu eh in an yarda abin arziki ne bayan annabi ya hana ya ce ka a ci gaba da yi to da Allah a fito a ya fariya da shi a ɗaga hannu eh lokaci ya ya kamata mu fara ganin ƴaƴan mutu'a ku dinga tantance mana suwaye ƴaƴan aure na dindindin a cikin ku suwaye ƴaƴan mutu'a ko kuwa eh a dinga tantancewa dala nan ungo su musun ba ku ƴan shi'a ba dala ku waye dan mutu'a wanda zai yadda ya fito ya amsa cewa shi dan mutu'a ne waye shi to in muna so mu gane da gaske ne yadda ne yanzu duk kuma nan cikin ku babu wanda ba zai daga hannun alfahari ba shi dan aure ne na sunna da ma'anan aure nawa na dindindin balma hasali kowanne a cikinmu na wanda zai iya nuna maman shi da baban shi ta hanyar wannan auren yana da cewa sun kare mai mutunci ko to muna buƙatar a ɗaga mana ɗaya. wanda zai alfahari duk duniya ta sanya ce shi dan mota ne ta hanyar auren mota aka aure shi da haka yake cewa in kunta tuhibbu idan ka kasance kana son me kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce fadrus ma zikra fil khilaf hawla ummahatil mu'minina to ka karanta sabanin mu da su akan matan manzon Allah ai kuna ji yanzu wani yana cewa Allah ya tsinewa nana Aisha da Hafsa ko eh kuna ji sannan yace in kunta tuhibbu sunnatan nabi ko in kunta tuhibbu sahabatan radiyallahu anhu in kana son sahabban manzon Allah sai ce fatla ala mawaqif al mazahib minhu to ka karanta ayin zama na jin mawqifin sahabban a gurin su da haka yace in kunta tuhibbu sunnatan nabi sallallahu alaihi wa sallama idan kana son sunnar annabi sai yace fadrus manahij al istidlal bis sunna inda al madaris al islamiyya kabi zaka ga manhajin kafa hujja da sunnar annabi tsakaninmu da su da ka ga akwai bambanci in kunta takrahul kadiba in kana kin ƙarya wal gadar da yaudara wa naqdul uhud da warware alƙawari fa bahas fi mas'alati taqiyya wa mawdi'aha inda al-firad to ka tsaya kai bincike matsayin taqiyya a wajen mutanen nan gashi nan cikin usulul kafi cewa suka yi fannan obaten na addini kan taqiyya yake tafiya mai nan obaten ɗaya bisa goma kai bari faɗa muku addinin shi a fashe da ya kai idan kana ɗan a an halatta maka za ka iya yin ƙarya kuma ka yi rantsuwa da Allah akan ƙaryar inda za ta baka dama ka yaudara ahalus suna. a addinin shi'a wannan a addinin mutanen nan akwai shi inda za ka iya yin ƙarya wannan ƙaryar za ta iya baka damar ka zagi ka yaudari ahli suna. bari mu kunna wannan na larasu hadu ma'ana ila babil na najat fi ajibatil istihsaat kun ga wannan ana ce masa kamalul haidar a ƙa'ida shi'a in ba watakila munasabar ashura ba da suke sabon ayanka wanda duk kuka gani fa da bakin rawani a shi'a jikan annabi ne ha eh inda ka ga dan jikki yanzu ka duba ka gani dala duk bakakken rawan nan da kake gani a social media a ce maka wadda jikokin annabi ne to wannan littafin nashi siratun naja fi adwatul istisa'at bari mu ji kamalul haidari mai fi adwatul istisa'at illi fi muqaddimah yaqul استاذنا الشيخ مرزق جواد التبريزي انه كل ما لم اعلق عليه شنو؟ ها موافق عليه تعالوا معنا الجزء الاول صفحه 447 ka ya kawo shafin inda magana take wannan yana karantuwa ne malamin shi'a daga littafin shi'a za a mai tambaya ahadis sunna ne ba zan iya kai shi ƙasa ba ta hanyar tattalawa sai na yi ƙarya to shin ya halatta in yi ƙarya don in kai shi ƙasa bari ku da amsar da zai bayar هل يجوز الكذب على المبدع mun gani gafinan hal ya juzul kadiba alal mubdi shi a gurin su fa muqabili yadda kaga mu muna kallon su a matsayin ɗan bid'a to su ma suna kallon mu a matsayin ɗan bid'a wai ka dan shi'a nake kallon ɗan bid'a saboda kai inqilabul mawasi to bari ku da abin da yake cewa aw mu'awwij ad-dalal هذا الباب هو مفتوح لمن يريد لا تستهمزنوا ها نعم اذا ابقي شنو تعال انت في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل كاغني في مقام الاحتجاج عليه على وقت ان ذاك كفى من حجه ده وانا ابو اذا كان الكذب ان يضمن تقرير ده ذاك yadhadu hujjatahu zai lalata hujjar da ya kawo yoyu butul da awihil batila ma'ana kuna tattaunawa da ɗan a sai ɗan a ya fahimci za ka kore shi bai da hujja so shin ya halatta ƙirƙiri ƙarya lokacin yi in dai ƙaryar za ta ba shi dama kana alu sunna ya kore kai kai ta ƙasa ya halatta ko bai halatta ba bar ku ga amsar da ya ainihin wato bayar da aka mai wannan wannan tambayar bari ku ga min bid'i war rayb qalb bi 1946 هل يجوز سب اهل البدع والريب؟ هذا الذي ورد في شريعه داوود بن سحر ومباحثته في 1946 السائل كاملا بحثه اقربوا له إذن تعاويذ الباطلة إذا توقف رد باطله عليهم taqamula to kaga sai ya bada amsa ku sai ya bada amsa cewa idza tawaqqafa rabb batilihi alayhi jaza inda in kai ƙaryar zaka iya ruɗar da mutane hujjar da ya kawo ka lalata ta ta hanyar yin ƙarya ya halatta kai ƙarya wannan fa ne addinin shi'a ba eh to bari zai sake kawo wata fatawar وهل يجوز السب أهل البدع والرد والري ومباهتتهم بركو غني أبن لك فلا إذا توقف رد باطله عليهم اقرموا له جاز مو بس جاز بل أفضل شيء أفضل القرب السائل كاملا دقيقا واقعا بيسأله في مضمون الرواية في 1946 هل يجوز سب أهل البدع والريب هذا الذي ورد في صحيحة داود بن سحان ومباحثتهم والوقيحة فيهم فاغني يعني إذا انتبه عشان ينزو هل يجوز السب أهل البدع والريب ومباحثتهم والوقيعة فيهم مباحثة شيء ينادى معنا بي أما إن سكنه ba لا يفعل القرآن يأتي Qur'ani الذي كفر fa to ba ana nufin wai da kuma kunyata su ba tunda in kunyata mu ne da muka ku zo ku kunyata mu ta fuskar dalili a'a kirkiran musu ƙarya sannan da afkawa cikin mutuncin su da zagin su wanda ba dan a ba shin ya halatta wannan bari ku dufa tawar idan bayyana mubahata ajin bo ta ah, mu da qamatul hujja kun gani sai ce albuhutan ka kirkirar wa mutum ƙarya ba iqamatul hujja ba ba ka tsayar da hujja ba talaga ta malam addinin da za a ce kuna jayayya da mutum ya halatta kai ƙarya don ka kai shi ƙasa sannan ka zage shi ka afka wa mutuncinsa bari ku ci gaba da ji ya ƙari na annahu ya da? والوقيعة فيهم وهناك يقول كذب عليهم انتبه جيدا قال القائل إذا ترتب ردع منكر على تلك فلا صاحب الجواب القصصي يقول إذا ترتب ردع من انتبه جيدا قال لا مش عندكم إذا ترتب مرتب رجع منكر على تلك فلا kun gani sai ku ya ce idza tarattaba rad munkarin ala tilka in dai ba za ka iya tunkuɗe bannan shi ba sai ta wannan hanyar to fala ba sa babu laifi ka kantara mai kariya kawai eh ka kantaro mai kariya kawai ka yaba mai shi yasa ka shedin ku da ka ji dan shi'a yana faɗa cewa ai an faɗi kaza a littafi kaza ya faɗa maka shafi dan a saboda renin wayo matsala ce a littafi malamai ma kawo ta suka suka kata kata suka ce ƙarya ce amma in ya rena ma yana iya ta kaje ka duba kurdubi kurdubi ma ya kawo kaje ka duba ibnu kasir ibnu kasir ma ya kawo amma ba zai ce maka da suka kawo magana ba sun ƙaryata magana ne amma dan wahami kuma in ya tashi kawo masadiru a matsayin reference ya kawo ƙurɗibi ya kawo a shafi na kaza ibnu kasir ya kawo a shafi na kaza kai kuma sai ka ruɗu da reference sai ka je ka karanta matsala sai ka ga yadda ya ce an kawo kai abin da kake tsammani an tabbatar da ita sai ka je ka karanta sai ga ƙaryata matsalar akai ba tabbatar da ita akai ba haka suke Allah ya kiyaye. من رجوان معلق مولانا على السؤال اللي معلق ها بينكم وبين الله بعد تنفع لها ألف مؤتبر للتقريب أو لا ينفع لماذا لأن يقول بابا هذول الديون wannan kaga kaɗan daga ciki kenan da shefa ya ce in kana neman abin da ya shafi sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama gashi in kuma taqiya ne gashi nan ubatan na addini sun ce kan taqiya aka gina shi kisa nan ka ji suna ta cewa maganan an ce ba su yadda da Qur'ani ba shari aka yi musu ce me mutiya ce ce ta ce ce da haka suka ce in kunta min ahlil qur'ani in kana cikin ma'abuta qur'ani fadrus ma kutiba an mas'alati jam'il qur'ani wa hifzihi wa mawaqif minha to ka karanta matsayin matsala a littattafan shi a dangane da matsayin ƙur'ani yadda aka tara shi da haddace shi da matsayin malaman shi'a a kan shi yanzu na yi wani tahaddi da ƙalubale nan unguwar sulusi lala akwai yin shi'a ko babu don allah duk unguwan nan tun daga sallah aka fara shi'a za ku iya faɗa mana wata makaranta da shi'a ta gina ko ga sun yaye ɗalibai a matsayin sun haddace ƙur'ani ana takarijinsu a'a mu fara daga nan tukun nan in kun sani talla ku faɗa mana makaranta a nan unguwa da suka taɓa yanzu da Allah nan unguwar ta sunusi akwai yan ɗari ko babu suna da masallaci ko babu lala duk unguwan nan ku faɗa mana wani masallaci shi a suka gina to amfanin haka a gurinsu shigowa mutane shi ke ba su damar yaudaran mutane sun san in suka ware gefe to ba wani wanda zai je ya same su sai wanda ya da aƙida shi kadai zai je to wannan ita ma kanta matsalar ta ƙur'ani mun sauke mata littafi cikin irin ababen da zaka ga mutanen nan nayi wanda yake yana da ban mamaki ƙwaran gaskiyan gaske to shine abubuwa waɗanda suke ba za su ƙirgu ba yanzu wannan ɗan shi'a cikin ababen da za ka ga yana faɗa ko suna faɗa an fahimta yi na tafsire-tafsirensu da abubuwa waɗanda suke suna da ban mamaki to za ka samu irin waɗannan abubuwan to da haka yanzu daga ciki shine yanzu ka ɗauki wato akwai wanda zaka ga yana faɗa cewa zaka ga yana faɗa harafi da harafi ya ce maka kawai da ka ce ya ali sau ɗaya daidai ke da ka sauke ƙur'ani sau dubu goma sha shida sha takwas ma kuma saukar ƙur'anin irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi saukar barka ji wannan الإمام الصادق يقول من قال يا علي مرة واحدة كأنما ختم القرآن ثمانية عشر المرة ختمها رسول الله الإمام وما كان imami ya ce da kaci ya da cikin sakon daidai ke da wanda ya sauke ƙwar'ani sau dubu goma sha takwas kuma irin saukar da manzan Allah ya yi. Haka ba mutanen nan suke ba. da ka faɗa ka ce ya aji so ɗaya to shikenan sai daidai yake da wanda ya soki Qur'ani to shi yasa in ka tashi kana magana kan mutanen nan shikenan yanzu bari ku ga wannan ɗan shi ibrahim jawad bari ku ga abin da ما أدنى متعاملة مع أحد نعم نلعن عمر نلعن أبا بكر نلعن عثمان نلعن عائشة نلعن حفصة نلعن الوليد نلعن خالد نلعن طلحة نلعن الزبير نلعن معاوية نلعن يزيد نلعن مروان نلعن من لف لفه هاجني kaga ya fara tun daga kan abubakar namu tsine mai bari mu dawo da shi kuje daga farko ma ajma mun kama lau ma ahli na'am nal'an umar nal'an ababak nal'an umar za mu tsine wasu yana abakar sannan nan anwa umar za su tsine wa abubakar za su tsine wa umar bari ku ci gaba da dishi lal'an usman lal'an aisha kun ga usman sannan za mu tsine wa aisha duk aƙidar da muka faɗa muku muka ce muku da kuka gama su baƙaƙen mutannan da larabci muna fassara muku na rantsi muku da Allah nan gaba sai kaga wani ya faɗi wannan aqidar da Hausa anan mal'an hafsa mal'an ibni mal'an khalid mal'an talha mal'an zubair mal'an muawiya mal'an yazid kun ga daga cikin wa'ancan da ya lissafa mafi yawancin al'asharatu al-mubashsharuna bil jannah yadda ko cewa za mu tsine musu albarka eh? to shi wannan fa wanda aka kashe fa kwanan nan wasu cewa ya shahada da wannan aqida fa mutu ya hada da Allah eh eh لعن من لعن من نفل فهم لعن من لا يرضى بلعنهم هذا ديننا ونني نلعن من لا يرضى بلعنه tunda ya tsine musu ba wai su ɗin ba kai ma in baka yadda a tsine musu ba Allah ya tsine maka albarka. Eh? In baka yadda a tsine musu ba kai ma Allah ya tsine maka. Shi ne yake nal'an man la yarda bi la'ani duk wanda ma bai yadda a tsine ba shi ma Allah ya tsine. Salaga ta malam wannan wani irin addini. Eh? bari mu je zuwa ƙarshe shikenan ma da dini ya yace kuma wannan shine addinin su hada dinuna wannan shine addinin su sai ya kamata ahlus sunna su farka a kowane mataki dangane da karantar da 'ya'yansu da ɗalibansu wajen sanin haɗarin wannan aƙida ta shiya. na rantse muku da tsarkin kaɗaitar zatin Allah na ce babu wata aƙida da take zama barazana wajen rusa addinin musulunci ta kafa mun aƙidar shiya. Lashi? Aƙidatuna ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه عقيدتنا هي أبو بكر الملعون اسمه احنا ما عندنا هذا aqidar mu shine abubakar la'ananne ne eh ni ban san wani dodewar basira ya samu mutanen mu ba ni ba abinda kwakwalwata ta kasa yadda shine ban fa yadda ba duk wanda bai yarda musuluncin sai na abakar bai ci ya yadda ni musulmi ne to karshen renin wawa kenan sai ko in ka gamsu kai naka musuluncin yayi na abubakar bai ba shi yasa aka yadda da naka aka iya dadawa amma ma dama kana da intiqadin cewa idan ana maganan daraja da kima da kai da shi ba haɗi wanda bai yarda da musulunci sai na abbakar ba ya ce ya yarda da musuluncin ka kasan ƙarshen renin wayo kenan yama na ƙarshe da zan sa shi ne wannan akan tsinuwa ga abubakar da umar hadisi ne namba dubu goma sha biyar da tsari sai ya ce amma dai sun kasa wannan a ko ni miliyan ba dubu goma sha biyar da tamanin da uku. Ruwaya daga Hannan daga babansa daga abin Jafar yake na ce masa ma kana wulida an gane ma kana wulde Yaqub an biya iyan annabi Yaqub ba annabawa bane sai yake amma dai sun kasance jikokin annabawa ma'ana jikoki daga wajen mata ɗayan annabawa mata. Suke cewa a tabbatu auladul anbiya afwan sun zama jikoki na ɗayan annabawa walan yakun yufariqu su illa ada ba za su rabu da duniya ba sai suna masu arziki. Tabu yake ɗan uwan Yusuf da suka mai sharri sun tuba wata zakaru kuma sun tuna ma tana iya abin su aikata sai ina nufi wa inna shaykhaini lalle abdi guda biyu ma'ana abubakar da umar fara a duniya aga yana wannan farwa cikin usul kafi take ne karantawa in Allah da za a yi da waɗannan littattafan kuna buga su kuna intisharin su suna shiga musulmi kuma cewa yana buƙatar haɗin kan musulmi sai ya yasa na ce muku matsalar mu biyu ce daga 'yan boko jahilai waɗanda ba su san karatun addini ba suna fassara karatu da siyasar duniya sai munafukai amma na rintse maka da tsarkin kaɗaitar zatin Allah duk wanda ka zai yana rarage ba kan aƙida shi a sashi biyun nan wanda bai san aƙidar su ba to sai ka mai uzuri to bai sani ba to mu da maka sani muna sanar da kai cewa aƙida ce da ba ta da alaƙa da musulunci kuma tun da shi'a ba ta taɓa taimakon musulunci ba kuma har duniya ta tashi shi'a ba za ta taimaka musulunci ba kuma bari ka gani bari ka gani. rabu da duniya waɗan ya tuba da kutuba ba ba su tuna Allah ba su tuna ma sana'a a ɗin ka aikata ba bi amirin mu'minina wa alaihi ma la'anatin lahi tsinuwan Allah akan Abu Bakar da Umar wal mala'ikatu bi tsinuwan mala'iku yannasu da mutane adana ina baki da ku faɗa maka wannan ruwayan dan ku dan ku da shi a baki ma salama shi wannan da aka ce shahidi ne to da wannan aƙidar ya mutu yana la'antan abubakar da Umar da Usman a matsayin lada Allah zai ba shi biyan shi Allah zai ruwayoyin suna nan cikin nan cikin usulul kafi suna cikin usulul kafi da wayannan ruwayoyin wato suke bauta ma Allah subhanahu wata'ala yasa yadda annabi Ibrahim ya faɗa ne yace wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal wa abadan fatatunu billahi wa mu da shi'a ƙalubale guda biyu na taɓa yin su yanzu shekaran jiya na faɗa na ce a tarihin duniya mutum biyu suka taɓa karɓar kudus hannun wanda ba musulmi ba kuma wannan tahaddin yana nan ba dai ana ganin shi a musulunci za ta taimaka ba to na ce mutum biyu suka taɓa karɓar kudus hannun wanda ba musulmi ba daga na umar ƙarƙashin abu ubaida ƙarƙashin jagorancin na umar yau umar ɗin nan da ya Haririn, kudus ƙarƙashin jagorancin abu ubaida umar ɗin nan ne fa yan shi'a ke la'anta su dan yan shi'a ke la'anta shi tambayar da nake sai na biyu salahuddin al-ayyubi ni ina kalubalantar duk wani ɗan shi'a ko mai kishin shi'a tun da annabi ya bar duniya yau sama da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu idan shi'a musulunci take taimako an taɓa samun ɗan shi'a ɗan da shi'a ta haifa yi ta haririn kudus hannun wanda ba musulmi ba idan shi'a na da ɗan adaga mana hannun shi sannan kuma me mawqifin waɗanda suka kwaci kudus hannun waɗanda ba musulmi ba Salahuddin Ayyubi ka je ka bincika mai matsayin Salahuddin Ayyubi a wajen ƴan shi'a Umar dai dama yanda ko riga kun ji La'antarsa suke ashe ko da irin wannan shine kishin musulunci alaga ta malam ku da ba ku taɓa taharirin ƙudus ba ga wanda ya yi ga waɗanda suka ne. amma tare da haka kun ce mutanen banza ne kuma kuma kuna zagin su kuma kuka ɗauke zagin su addini wannan ƙalubalen ku yi ma duk wani ɗan shi'a a doron ƙasa in dai shi'a musulunci take taimakawa to muna buƙatar shi'a ta ɗaga mana ɗan da ta haifa tun daga ran da annabi ya bar duna har yanzu da nake magana kan kujeran nan ahli sunna suna da guda biyu sai na Umar karkashin jagorancin Abu Ubaida wanda shi ma zagin shi suke Salahuddin al-Ayyubi to muna buƙatar a daga mana wannan dan da shi a ta taba haifa a duniya da da yanzu wanda ya taba Haririn Qudus magana ta ƙarshe da kalubalen da nayi nace in in shi nan ba munafikai bane duk abin da kuke gani na zahiri a duniya ana yi ba shi bane haƙiƙa ko wani ba ƙasa ayatul lahi kumai lokacin da zai gudun hijira ya akan ya gudu ya tafi faransa amsar da muke bukata kenan tunda ai kowa ya san abin da ya amerika ya isra'ila shi faransa ko to ya kai kumai ya rasa kasar da zai je a duniya ya tafi faransa wannan amsa guda biyu muna bukatar ku ba mu in akwai dan a faɗa mana eh in kuma shugaban ku shi yana da uzuri ya tafi faransa gudun hijira to wannan uzurin da kuka mai gudun hijira ya tafi Faransa me yasa ba ku rago kasashe da suke alaka da wasu kasashen mu na wayanda wayanda suke ba musulmi ba shi yana da uzuri ya gudu ya tafi Faransa bai laifi ba amma wasu in suna da alaka da wasu kasashen kuna da rigima da su sun yi wa yawa wannan shine saboda haka gobe in Allah ya kai mu a can matsalar da zan yi tarkibi zan tattauna shine Abin da suka daɗe suna ta faɗa cewa sai na abakar ya zalunci na fatima gado za ku ji ruwayoyi daga littattafansu mai annabi ya bari a matsayin karika gado ne ko ba gado ba ne sannan kuma za ku ji baban annabi abbas ya taho wajen na na fatima neman gado ko bai zo ba mai hujjan na na fatima na ta hana shi mai hujja sai na abakar na kin bata wannan za a ji sannan maganar da suke ta faɗa a littattafan sunna wanda asali magana ce ta ijiraji ta al-Imam da aka ce na na Fatima daga nan sai bata sake wa sai na Abakar magana ba sai malamai suka yi maganan fassara mai kyau zan kawo ruwa a littafin ku yi matsayin wanda shi kuma ya mutu yana gaba da dan uwan shi musulmi ko da shi aka zalunta a littattafan ku sannan maganan shiboyin wa warisa Sulaiman Dawud tifka da warwarar da aka dinga samu a littattafan ku nan ku ce gadan dukiya ne ya gada sannan ku dawo kuma ku ce ai barin gadan dukiya barin gado ne na fir'aunoni da dawajitai duka a cikin littattafan su saboda haka Allah ya kai mu gobe wannan matsalar ita kaɗai zan tattauna gobe abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya abin nan wajibi ne iyaye su karantar da 'ya'yansu sanin wannan haɗarin muguwar aƙida da ta shigo musulunci wa bi hadal qadri kifa wa alaikum wa rahmatullahi